لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ويحكى يوم السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba abin da muke magana a kansa har yanzu shine ƙididdigar abubuwan da suke haramun ne aiwatar da su a makabarta a mun tsaya akan abu na tara wanda shine bina'ul masajidi alaiha gina masallatai gina masallatai a makabarta wannan shine abu na tara da muka tsaya a kanta wato dangane da ababen da suka zama haramun yau kuma za mu tashi kan abu na goma abu na goma shine ittikhazuha aidan tuqsadu fi awqatin muayyana wa mawasima ma'rufatin lit-ta'abbudi 'indaha aw li ghayriha ittikhadhuha 'idan mayar da makabarta ya zanto wani wurin taruwa tuqsadu fi awqatin mu'ayyana wanda za a rinka nufatan makabarta din nan makwantai din nan fi aukatin mu'ayyana a waɗansu sanannun lokuta kamar a ce duk mako a saba a yi taro a je a kai ziyara kabarin wani mutum gabarin wani salihin bawa wa mawasima ma'arufa ko waɗansu kwanaki ko zamunna sanannu litta'abbudi inda ha domin yin ibada a wurin wannan gabarbara au da ha ko ba dan yin ibada din ba ma wannan taro da za a yi duk mako ko duk wata ko duk wani lokaci sananne cikin shekara a wurin kabarin wane to wannan shi kansa bid'a ne kuma haramun ne aiwatar da shi saboda me لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني wannan shine hujja dangane da harancin wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattakhizu qabri ida kar ku mayar da kabari na ya zanto idi dama idi shine duk wani abin da zai tara jama'a sawa'un kana zamanan aw makanan fal idu yutlaqu ala zaman wa yutlaqu ala makan zamanun yajtami'u fihi an-nas ko makanun yajtami'u fihi an-nas yusamma madha yusamma idan to annabi yace la tattakhizu qabri ida kar ku mai da kabari na to wurin taruwar ku wala taj'alu buyutakum qubura kar ku mai da dakunan ku su zanto tamfar tamfar makabarta wa haythu ma kuntum fasallu alayya a duk inda kuke ku dai ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni duk salatin da zaku yana iso min inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi a akhrajahu abu daud wa ahmad bi isnadin hasan wa huwa ala shart muslim wa huwa sahihun bima lahu min turuqin wa shawahid wannan hadisi ne ingantacce saboda yana da hanyoyi daban-daban yana da shawahid وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية حديث هنا دون سند دبن أبو هريرة وندما أبو نعيم يكاوش تقل التاكن حلية الأولياء وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل حديث هنا دوت رواية دكي مسا شيدا wannan riwaya da take mata shaida duk da cewa riwaya ce mursala idan an ce hadisi mursali shine ma rafahu tabi'i ila annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i yace annabi ya ce to shine hadisi mursali ga kaida duk inda hadisi mursali yake hadisi ne da'if to amma idan ya kasance akwai wani hadisin muttasil wanda yake yana karfafa shi to shikenan ana daukan shi a matsayin hujja amma shi kadai baya zama hujja sai zanto da'if ne ba a kafa hujja shi kamar yadda muka sha faɗa a baya amma mazhabin imam malik suna kafa hujja da shi haka mazhabin abu hanifa su ma suna kafa hujja shi wannan hadisi wanda yake mursal an karbo shi ne daga suhail Ali yake cewa ra'ani al-Hasan bin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib inda al-qabr yace al-Hasan dan gidan Hasan shi kuma Hasan dan gidan Ali ibn Abi Talib shi wannan al-Hasan ya ganne inda al-qabri a wurin kabari fanadani wa huwa fi baiti Fatimata sai ya kwalla min kira alhali yana gidan Fatima radiyallahu anha ya hange ni ne ina wurin kabari ya ta'asha yana cin abincin dare shine al'asha idan an ce ya ta'asha bi ma'ana ya tanawalu ta'am al'asha fa kana sai yace halumma ila al'asha'i zo mu ci abinci lafazin halumma ismul fi'l yana nufin zo mu ci abinci suka ce halun ma kawai ana amfani da shi ga mutum daya in suna da yawa sai dai ka ce halun mu in mutum me ne halun ma in mace ce halun mi amma dai a larabcin qur'ani ko ma yawa ne zaka ce halun ma ko su da yawa qad ya'lamu allahul mu'awwidina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halun ma ilaina wa la ya'tuna al Ka kaga suna da yawa amma ce halun ma ilaina wala ya ya'tuna al ba'sa illa kadida ala kulli hadisi da shi halun ma ilaina zo halumma ila al'asha zo mu ci abincin dare al'asha bai fata ila ayin ko idan ya zanto al'isha sai zanto mai kenan salatul isha to haka ash'ar bi fata ila ayin yakhtalifu fil ma'na ma'a shi'ri bi kasriha ash'ar ash'ir al'asha al'isha al-malal al-milal kalmomi ne waɗanda suke koya ka canja wasu sai ma'ana ta canja al'asha abincin dare al'isha sallar isha ash-sha'r ya zo mai kenan gashi ash-shi'r ya zo mai waka al-malal ya gajiyawa ko kosawa al-milal ya zamto na milla ثم إلى العشاء فقلت سينتي دشي لا أريده بان da bukatan abincin dare yanzu fa kana sai yace ma li ra'aytuka inda kabari, qabri me kake yi a wurin kabari fa qultu sai nace dashi sallamtu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam na zo ne na yi sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace da ni idza da al Masjida fa sallim in ka shigo cikin masallaci to ka yi wa annabi sallama ka ce assalamu alaika ya rasulallah, ba sai ka bukaci zuwa wajen kabarin ba sallamar da za zaka yi lokacin da ka shiga masallaci ta wadatar ka gama ziyara sun makala sannan sai ya ce, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce la tattakhizu qabri ida wa la tattakhizu buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum hadisin baya kenan kar ku riki kabari na a matsayin wurin taro kar ku riki dakunan ku a matsayin makabarta ta yadda ba ku sallah a ciki wa sallu alayya ku rinka yi min salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku shine zai iso gare ni annabi na umarni a rinka yi masa salati kamar yadda dama Allah ya umarni inna wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima akwai zababbun wurare wanda a kowane yini mutum zai iya wa annabi salati da yawa a ciki alal akalli idan ka kiyaye waɗansu zababbun wurare sallah kiran sallah za ka yi salati nawa a yini goma ashirin da biyar to kamar yakin biyar kadai a cikin dukkan karatun tahiyya za ka yi salati ga annabi zahar za ka yi so biyu la'asar so biyu isha'i so biyu magariba ma so biyu nawa kenan takwas asubahi so daya tara to kaga wannan a cikin sallolin farilla kadai kayi salati suna nawa so tara to kuma bayan kowane kiran sallah za ka yi salati ga annabi matukar kiran sallah nan na sallah ce ta farilla sha nawa a yi asubahi kira biyu ake mata sha biyar to daga nan gurin fa idan kana yin rawati ma'ana gurgudan yadda kake yawan ibadoci gurgudan yadda salatin zai yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatin da wato salatin ku yana isuwa gare ni haifu ma kuntum a duk inda kuke sannan yace la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace la'antan Allah ta tabbata akan yahudawa domin sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai bayan wancan bawan Allah ya kawo wannan hadisi da ya kafa hujja da shi sai ce ma antum wa man bil andalus illa sawa ku da mutanen da ke andalus duk ɗaya ne yace ku mutanen madina da mutanen da ke andalus duk ɗaya ne yadda ku in na madina kuka wa annabi salati salatin zai isa gare shi haka mutumin da ke can karshen yammacin yamma yake Spain yawa annabi salatu salatin zai kai gare shi ma'ana yana nufin me sai ka je gaban kabarin sa ka tsaya sannan kai masa sallama yana kafa masa hujja ba sai yayi wannan tardad kasratu tardad ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya rawahu sa'id bin mansur kama fil iktida لابن تيمية وهو عند إسماعيل ابن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيد بن منصور يرويته حديث كمرية ابن تيمية يبين أشكال التافنسا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب البهيم وهو عند إسماعيل ابن إسحاق القاضي كما وانا رواية سنة نن أوري إسماعيل ابن إسحاق القاضي أشكال التافنسا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم duna qawlihi la'ana Allahu al-yahuda shi dai shi bai kawo jumla ta karshe ba wadda take cewa la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa kadha rawahu ibn abi shayba haka abubakar ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisi muktasiran ala al-marfu'i minhu faqat amma ya tsaya a daidai inda marfu'in sa yake shine la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid karshen maganar annabi kenan amma ma antum wa man bil andalusi illa sawa wannan maganar hasan ce ba cikon maganar annabi bane وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا حديث ينا ده wani hadisin da ke karfafa shi masa shaida ta hanyar Ali bin al kenan ya karbo daga babansa Ali bin Abi Talib wato daga babansa sannan shi kuma nufin jaddihi ma'ana jaddul Husayn kenan akhrajahu Isma'il al sajid albani ce ka duba littafin tazir sajid min ittikhad al-qubur masajid shafi na 98 zuwa na 99 da darasin da ya wuce mun ce za mu karanto wani bangare cikin tazir sajid to na manta ban fito da shi ba saboda haka sai dai in Allah ya kai mu juma'a dama maganar da za mu yi juma'a za ta shafi nan gurin ku insha Allah wal hadisu dalilun ala tahrim ittikhad al-qubur al-anbiya'i was-salihin ida wannan hadisi dalili ne karara bisa ga haramcin rukon kabarin annabawa ko kabarin salihan bayi a matsayin wajen wani wuri na taro ko da ziyartar makabarta ta zanto halal a shari'ance yin taro ku ta fudu gaba daya duk juma'a ko duk talata ko duk lahadi to wannan abin sai ya zama abu ne na harama ina fata an fahimta sannan kuma yawan zuwa ziyarar safa daban ta yamma daban ziyarar safa daban ta yamma daban wannan sai mayar da abin ya zanto bid'a domin ittakasta hadal qabr aidan al'id shine ma yu'adu ilayhi marratan ba'da marra sawa'un kana zamanan aw makanan ba lalle kuma sai kun tafi gaba ɗaya ba ko da wani ya taho daga wata unguwa wani ya taho daga wata unguwa sai kuka hadu a can a lokacin har yanzu dai ka kasu muhu idan kun rike matsayin a wajen idi a matsayin idi kenan saboda haka kun aikata abin da shari'a bata amince ba an gane ko قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الاقتضاء ابن تيميه يا فدا cikin littafin sa iqtida'u sirat al-mustaqim yace wa wajhu ad-dilalati anna qabr an sallallahu alaihi wa sallam afdalu qabrin ala wajhil ardi yace abinda wannan hadisi muke kafa hujja da shi akan haramcin zuwa makabarta a cikin taro ko rukar matsan a wurin a matsayin idi mun kafa hujja da wannan hadisi domin a cikin annabi ya ce la tattakhizu qabri ida kar ku riki kabari na a matsayin idi yace kabarin annabi kuwa Shi ne mafificin kabari a bankasa tunda har annabi ya hana a riki kabarinsa a matsayin idi fa qabru ghairihi min ba'di aula shine wajhu dilala min alhadith wa qad naha an ittikhadhihi ida annabi ya hana a riki kabarinsa a matsayin idi fa qabruhu fa qabru ghairihi aula bin nahyi ka'inan man kana kabarin wani wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta a hana mutane su rike shi a matsayin idi kowaye wannan din ثم قرن ذلك بقوله sannan annabi ya mai magana da fadin sa wala tattakhudhu buyutakum qubura kar ku riki dakunan ku a matsayin kafa makabarta ay la tu'tiluha anis salati fiha wad du'a'i wal qira'ati kar ku mai da dakunan ku ku wofuntar da dakuna ta yadda ba ku sallah ciki ba ku addu'a ciki ba ku karatun qur'ani a ciki kar ku mai da dakunan ku a haka shine ma'ana la tattakhudhu buyutakum qubura saboda kabari ina an hana yin mai a wajen sallah to karkar ki daki tamfar kabari tunda kabari ba a sallah a wajen to karkar ki dakin ka tamfar kabari ya kamata ka ga sallah a daki sannan kabari an hana mai karatu ba a zuwa a yi kira'an qur'ani a wajen to ha karkar ki dakin ka tamfar kabari ya zanto baka karanta qur'ani sannan kabari an hana zuwa a roki ubangiji a wajen to karkar ki dakin ka tamfar kabari ya halatta ka yi addu'a a cikin dakin ka kabari addu'ar da ake shine kawai addu'ar da ta tabbata daga annabi assalamu alaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahikun Allah lana wa lakum al-afiya kamar yadda muka karanta a cikin darussan baya aka baka na wannan hujja ke na kan malamin da ya karanta fatiha kafa uku kula la kafa uku lokacin da ka je binne mamaci duk wannan yana cikin abin da shari'a ba ta yarda da shi ba bayan an binne mamaci wani ai mu mai ta wannan akar maka Allah darussan bayan so ba bayan an manne mamaci wani ya tashi na ta karanta kul wallahu uku ga walidanmu salati goma ga annabi salati kaza wannan duk bid'a ne abinda kawai zai cewa mutane abinda annabi ya faɗa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa Allah ya tabbatar da harshen su domin yanzu din nan ana yi masa tambaya to wannan ne ka masa gafara da za a yi kai za ka yi naka wancan yayi naci wancan yayi naci kowa zai shi kadai wanda ya riga gamawa ya yi tafiyarsa yi a cikin jam'i bid'a ne yake cewa ai la tu'athiluha an salati fiha wa du'a wal qira'a fatakuna bi manzilatil quburi in ba ku yin sallah ko karatu ko addu'a cikin dakunan ku sai dakunan ku su zanto tamfar makabarta fa amara bi taharril ibadati fil buyut sai annabi ya umarni a rinka kintasan yin ibada a cikin dakuna ha an taharriha inda al-qubur yayi hadi dangane da kintasan yin ibada wato a makabarta aksa ma yaf'aluhu al-mushrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim kishiyar abinda mushrikai suke aikatawa cikin nasara wato yan mushan kenan ko wanda yayi kama da su wanda su suna zuwa sarki kabari a matsayin ibada ne a matsayin wurin ibada qala yace fa hadha afdalut tabi'ina ku lura abin da ya gabata a ruwayan da Sa'id bin Mansur ya ruwaito za mu ga ɗaya daga cikin mafifita tabi'ai mafifitan tabi'ai min ahli baitihi wato daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ali ibn al-husayn radiyallahu anhu naha zalika ar-rajula an yataharra du'a inda qabrihi ya hana wancan mutumin ya kintace addu'a a wurin kabarin annabi wastadalla bil hadith alladhi sami'ahu min abihi al-husayn ya kafa hujja da hadisin da ya ji daga wurin babansa Hussein an jaddihi daga wurin kakansa Ali wa huwa a'lamu bi ma'anahu min ghairihi tabbas kuwa shi yafi kowa sanin ma'anar wannan hadisin sama da wanda ba shi ba tunda asalin hadisin annabi ya faɗa aliyu ne ya rawaito daga annabi ɗansa Hussein ya ji daga wurinsa wannan ya ji daga har yanzu wato gaba ɗaya silsila ce ta ahadul bait a cikin sanadin hadisin da haka shi wannan wanda ya kafa hujja da hadisin a zamanin sa ya fi kowa fahimtar hadisin wannan dan hadisin na gidansu daga babansa daga kakansa har zuwa ga annabi saboda haka zai fi kowa rike wannan hadisin hadisin silsila ce ta ahadul bait gaba yace dan haka sai ya kawo hadisin ya kafa hujja da shi akan wannan yanzu in wani mutum na karshe ya zo ya dauki wannan hadisin ya masa wata fassara daban kishiyar da dan gidan masu hadisin yayi ta wa za a karba ya kawo ta sabon fassara sai mu hadisin ba na gidan ku bane ga masu abin dan gidan masu hadisin ga yadda ya fassara abin da ibn taymiya yake so ya ce kenan wa huwa a'lamu bima anahu min ghairihi fa tabayyana anna qasdahu sai ya bayyana a fili anna qasdahu an yaqsida ar-rajulu al-qabr lis-salami alayhi wa nahwihi inda ghairi dukhul al-masjid wato kamar ana hana mutum ne ya fuskanci kabari lissalami alaihi don ya je ya yi sallama a wurin wani hauhi ko makamancin sallama inda gairi dukulil masjid kawai ya zanto ka tashi ka shiga masallacin ba dan falalan masallacin annabi ba sai dan ka je wurin kabarin to an hana ka yin wannan asalin ziyarar madina ka je aikin haji ko ka je umara ana kulla eh, niyya ne a zuci dan ziyartar kabarin annabi amma ba dan a dan ziyartar masallacin annabi amma ba dan kabarin sa ba zuwan ka ka samu kanka cikin masallaci to ka kenan ka makotaka da kabarin to wannan kuma ya halatta ka je ka zanci kabarin amma asalin kulla niyyar ka daga garin ku ya zanto ka kulla niyya ne dan saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba da zamu abunta ambata nan gaba na hadisi amma in ka kulla niyyar ka saboda ziyaran kabarin to bid'a akai dan annabi bai saka ba ka kulla niyya saboda ziyaran masallacin da ka je garin makotaka da kabarin kuma ta zo sai ka ziyarci kabarin dan kayi makotaka da shi yanzu amma asalin tasowar ka daga gida dan me ka zo da masallacin wannan shine abin da duk mai aikin haji ko umara ya kamata ya fahimta idan mutum bai fahimci hukunce hukuncen shari'a ba sai ya kwaba bai sani ya dauka kawai abin da ya kai shi madina kabarin annabi in dai wannan ya kai ka to bid'a kai ko shakka babu baka da wani salaf ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina wanda yake da wannan ra'ayin ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له Ida. kuma shi alhassan lokacin da ya kafa hujja da wannan hadisi yana ganin cewa yin addu'a a wajen a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko makamancin addu'a wannan na nufin rukon wurin a matsayin idi wanda kuma annabi ya hana haka dan da ya hana wancan mutum tsayawa a wajen sai ya kawo masa me ya kawo masa hadisin la tattakhidhu kabri ida وكذلك ibn ummihi hasan بن hasan shaykh ahli baitihi kariha ittikhadahu ida ibnu taymiya yace haka dan gidan babban Hassan Ibn ibnu hasan shaykh ahli wanda ake kiransa shaykh ahli baiti kariha ittikhadha kariha ittikhadahu ida shi ma yana ganin makaruhi ne rukun kabarin annabi a matsayin idi wa kazalika aha fanzur hadhihi sunnata kaifa anna makhrajaha min ahli madinati. wa ahli albayt alladhina lahum min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qurbun nasabi wa qurbud yace ka duba wannan sunna wadda ta gangaro daga annabi ko mafitarka daga mutanen madina su suka rawaito hadisin ko mutanen madina ma ahal baiti allazina lahum min rasulillah wanda suke da dangantaka daga annabi dangantaka iri biyu qurbun nasabi ga dangantaka ta jini wa qurbud dari ga dangantaka ta makotaka dangaro su daya li'annahum ila zalika ahwaju min ghairihim su suka fi kowa san dama su fahimci wannan hadisin tunda su suke kusa da kabarin ya kamata su gane a shari'ance yaya ake mu'amalantan kabarin annabi da haka suka haddace hadisin sama da kowa sai dai wani ya daga wajen suka fahimci ma'anarsa sama da kowa sai dai wani ya daga gare su domin mutumin da ke makka da mutumin da ke madina wane ne ya fi bukatuwar sanin hukuncin ziyartar kabarin annabi na madina saboda makwai in an zo shi za a tambaya da haka hadisin sai zanto gashi aka kaddara cewa ya zo ta wannan bangare da haka yace li'annahum ila zalika ahwaju min ghairihim dan su suka fi fahimtan yaya ya kamata su mu'amalanci kabarin annabi sun fi bukatuwa wajen gane wannan sama da wanin su fakanu lahu afdal sai suka fi kowa kiyaye hadisin da ya zo dangane da wannan hukunci malai ce wal idu idza ju'ila isman lil makan fa huwa al makan alladhi yuqsadu al istima'u fihi wa ityanuhu lil yace idu idan an mayar da shi ya zanto ismul makan wato suna na bigiri, domin al zai iya zama ismul ko ismul makan idan an mayar da shi ya zanto suna na bigiri idan an ce idi sai ya zanto ma'anarsa al makanul ladhi yuqsadu al fihi wurin da ake nufatar sa dan aje a taru wa ityanuhu lil ibadati indahu kuma akan zo wurin dan aiwatar da wata ibada aw li ghairil ibada ko ma ba dan ibada ba to an rike matsayin a wurin a matsayin idi ka kaman dandali yana ansa sunan mai id a larabci ismun yajtami'u fihi an-nasu adatan fi awqatin ma'rufa fi mawasim muayyana to sai a ce masa id sai dai in wuri na ibada kuma shi ma id zamani na ibada sai a sa masa id kalmar tana da fadi sai dai a harshen shari'a da an ce idi mun riga mun san yansarfu ila al'idai ne idi al'adha wa idi fitr sai kuma al'idi al'usbu'i allazi yatakarraru usbu'iyyan wa huwa yawmul juma'a أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا ابن تيمية كما يدى مثلتنا نمك من الفرما muzdalifa inda alhaze in sun dawo daga tsayawan arfa suke tsayawa su kwana filin arfa duk mina waɗannan wurare gaba ɗaya ja'ala Allahu idan ubangiji ya sa su zanto idi ma'ana wurin taruwar jama'a mutane na taruwa a mina a waɗansu kwanaki sanannu a aikin haji mutane na taruwa a filin arfa ranar tara ga wata don tsayawan arfa mutane na taruwa a muzdalifa su kwana bayan sun gangaro daga muzdalifa eh, bayan sun gangaro da mai daga arfa fa idza afattum min arfatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram a muzdalifa kenan mutane na taruwa a waɗannan wurare dan haka sa iya karban sunan Eid ja'alaha Allah ida ubangiji ya mayar da wannan wurare su zanto idi ma'ana wurin taro jama'a masafatan linnas wurin da mutane ke yawan konkomawa a kowace shekara akan samu wannan ya je wani ma ya sake mai tawa yajtami'una fiha mutane na taruwa a waɗannan wurare wayantabuna halid du'a'i wa zikri wan nusuki sukan halarci waɗannan wurare domin addu'a domin zikirin Allah domin kuma annusuk wato shine yanka sananne ne inda ake yin addu'a ya shafi mina ya shafi arfa ya shafi muzdalifa inda ake yin zikiri ya shafi duka waɗannan wurare inda ake yin yanka fa ya shafi mina amma ya halatta ko da baka yanka a mina ba in ka je aikin haji ko cikin maka kai yankan ka ya halatta wa kana lil mushrikina amkinatun yantabuna halil istima'i indaha mushrikai a da su ma suna da waɗansu wurare yantabuna ha waɗanda suke halarta lil istima'i indaha domin yin taro a wajen falamma da al islam mahallahu zalika kullahu lokacin da musulunci ya zo sai ya rushe dukkan wurin da mushrikai suka saba taruwa aka ce yanzu ba inda za ku taru sai inda shari'a ta yadda ku taru in shari'a ce ta ce a taru to sai a taru a lokaci ko a bigire in shari'a bata ce a taru ba a wani zamani ko bigire sai kuka taru dan aiwatar da wata ibada to kuma sai zanto abin baya da goyon baya daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya zama bid'a malai ce wa hadha an-naw'u min al-amkinati yadkhulu fihi qubur al-anbiya'i was-salihin yana daga cikin nau'in wurin da shari'a ta shafi ta ce kar a je a taru shine kaburburan annabawa da salihan bayi shari'a ta hana a je a taru a wajen domin wani abu ne wanda da mutane ke yi a lokacin jahiliya su haka kuma nasara suna yi yahudu suna yi da musulunci yazo duk sai rushe wannan gaba daya sai ya takaita wuraren taruwa ko nan taruwa a shari'ance wannan maganar ibnu taymiya kenan thumma qala shaykh sannan shaykhul islam ibnu taymiya ya ci gaba da fada wa li hadha kariha malik radiyallahu anhu wa ghayruhu min ahli al-ilm li ahli al-madinati كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم yace dan haka ne Imam Malik da waninsa cikin ma'abuta ilimi na mutanen Madina suka karhanta suka karhanta wa mutanen Madina wanda ke zaune Madina suka karhanta musu kullama dakala ahaduhumul masjida lokacin da ko eh, lokacin da ya shiga masallaci an yi ji a fa yusallima ala kabarin nabi suka ce makaruhi ne a ce mutum duk lokacin da ya shiga masallaci sai ya zo kabarin annabi yayi masa sallama wa sahibaihi kuma ya zo kabarin Abubakar da Umar sahabbansa kenan guda biyu su ma ya ce zai musu sallama wannan makaruhi ne ba wai duk lokacin da ka shiga masallaci za ka yi wannan ba in kai yara na ɗaya ya riga ya wadatar in ka ce sallan asubahi ka zo sai ka je ziyara sallan azhar ka zo sai ka sake zawa karan kabarin annabi sallan magari magariba uku idan kai haka to ka aikata makaruhi a fatawan imamu malik ibn anas ba fatawar malaman madina kada yace wa inna ma yakunu zalika li ahadihim idza qadima min safarin mutun na samun damar zuwa kabarin annabi yayin masa sallama a matsayin sa na dan madina idza qadima min safarin in ya dawo daga tafiya mutumin madina je wani gari kwana da kwanaki ya dawo to wannan sai je ziyara kabarin annabi yazo kaman ba ko kenan wato ya dan saboda daddewar amma kullun ka dauki abin al'adanta shi kenan amma ka dawo daga tafiya wannan ka samu lokaci mai rata kenan tsakanin ka da kabarin annabi a matsayin ka na dan madina sai ka je kai masa sallama au da safaran ko mutum yayi nufin yin tafiya ya bar gari wani hawa zalika da makamancin haka yace wa sabahum ba'dhum fi alaihi idza dakhala al-masjid lis-salati wa nahwiha Da haka waɗansu malamai suka ce an yi rangwame duk da haka idan mutum ya shiga masallacin annabi domin yin sallah to yana shiga masallacin sai ce assalamu alaika ayyuhan annabi ba sai ya je wurin kabarin ba sun yi rahusa ka yin haka wannan idan ka maimaita a kowane lokacin sallah baka aikata makaruhi ba amma zuwa wurin kabarin shine aikata makaruhin da suke magana amma shiga masallaci kawai kai kana shigowa sai ka ce assalamu alaika ya rasulullah to kamar ka je ziyara ne ka gama wannan ba laifi wa amma qasduhu da'iman lis-salati wasalami ma alimtu ahadan rakhasa bihi ibnu taymiya yace amma mutum ya rinka gudarta zuwa kabarin annabi a koyaushe ya zo yin sallah ya je wurin danyewa annabi sallama yace ma alimtu ahadan rakhasa bihi ban taba sanin wani malami bai da ya bada rahusa kan cewa a iyan haka li'anna zalika nau'un min ittikhadhihi ida dan yin haka din nau'i ne na rukun kabarin annabi a matsayin idi ma annahu qad shuri'a lana idza dakhalna almasjida tare da cewa an shar'anta mana mu musulmai in mun shiga masallaci an naqula mun rinka cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu mu faɗi haka kama naqulu fi salati na kamar yadda muke faɗin hakan a ƙarshen sallar mu haka ibnu taymiya yace amma albani yasa lamba daga ƙasa zai ce wani abu albani yace qultu lam ara hadhihi as-sighata في شيء min الاحاديث الوارده في آداب fi الى المسجد والخروج منه في masjid wal ابن تيميه sigar nan da ibnu taymiya ya faɗa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin wannan siga albani ya ce ban gansu ba a cikin wata ruwaya daga cikin hadisan da suka zo suna maganar ladabban shiga masallaci ko fita daga masallaci ba wannan a cikin hadisin annabi yace wa akhdhuha min mutlaqi qawlihi ta iya yiwa a ba ibnu taimiyya uzuri a ce mai yiwa ba wai yana nufin haka annabi ya furta ya ce mu ce ba amma shi ya yi istinbatin haka karkashin riwayar da ke cewa idza dakhala ahadukumul masjida yi ala nabi idan ɗayan ku ya shiga masallaci ya yi wa annabi salati haka annabi ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci ya yi wa annabi salati to yaya za ka yi ka ansa wannan umarnin da annabi ya maka wanda da salati za ka yi shi ke sai ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa wannan umarnin da ke cikin wannan hadisi wannan sigar za ta iya gaskata shi Ya ce ta iya wa ibn tabiya yana nufin tunda an ce a yi masa salati sai ya dauki wannan sigar ya mayar da ita kawai ita ce sigar an sa wannan umarnin albani ce wa asluha rukon wannan siga min ke qawlihi a mutlaq na kaulin sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza dakala adukun masjid fa sallu ala nabi yace wannan hadisi akhrajahu abu awana fi sahihi wa abu daud fi sunanihi a ce an yi istinbatin wannan gargadin wannan umarin ce wannan abu ne wanda yake manisanci ba zai yi ba la siyama wa qad ja'at as-sigatu fi hadisi fatima radiyallahu anha musamman ga siga ta zo a hadisin fatima da lafazin assalamu ala rasulillah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin haka siga ta zo fatima ta ce annabi ya ce haka ya kamata mu faɗa in mun shiga masallaci da haka sigar da ibnu taymiya ya kawo assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu istinbati ne ba nasi bane ba amma sigar fatima fa nasi ne kar daga annabi idan ga nasi ga istinbati wanne za a dauka nasi magana ta kare ke wato kaga ibnu taymiya ma ba a kyale shi kana dauka sallama ake wai duk wanda ya faɗa idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami ba za a faɗa haka ba zai ko ibnu taymiya ma ba a sallama wasa kai albani ce wannan hadisi na fatima a kharajahu al-qadi isma'il wa ghayruhu wanzur nuzul al-abrar duba littafin nuzul al-abrar ka duba littafin kuma al-kalimu tayyib na shi shaykh al-islam ibn taymiya hadisin ya zo a can dan haka yake cewa an shar'anta mana in mun shiga masallaci mu yi salati mu yi sallama ga annabi ko amma sigar da ya kawo albani ya ce a ga sigar da Fatima ta kawo ita zamu yi amfani da ta ko me zamu ce assalamu ala rasulillah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad lokacin da duk muka shiga masallaci wannan sigar zamu yi amfani da ita wajen yin salati ga annabi wato kaga kenan daga nan zaka gane cewa kayi salati ga annabi yanzu abin da ake so ka kudurce cewa yin salatin ya zama wajibi ko mustahabbi gurgudan yadda ka'idodin shari'a za su nuna tun da umarni ne to kuma wani irin lafazi za ka yi amfani da shi wajen yin salati ga annabi to kuma shi ma wannan sai ka jira shari'a ta baka duk iya larabcinka ko kai ne siba wajen zamaninka ba za ka kirkiro sigar salati ba daga karan kanka kaiwa annabi da ita ina fata an fahimta da kyau duk ba laraba bane ba salatu a hadisin aya ta sauka kan su inna allaha malaikatu yusalluna amma suka suka ce kaifa nusalli alayka ya zami maka hada su'alun an al-kayfiyya su'alun an siga ma annahum arab larabawa ne tattu ba su da yalla ba amma suka ce ya zami maka salati suke tambayar annabi duk da larabcin su sai da suka jira annabi ba su sigar da za su salati har kawai sai wani kikiro wani salati yazo zo ce shi gowa yi ko ya ce masa salatin annabi ne bai zama salatin annabi ba annabi domin idan an ce salatin nabi eh, salatin da annabi kenan ya zama salatin annabi kenan in ba ke koyar da shi ba kullu sa'atin nau'an min abin da zasu kai wannan fatawa sun ji tsoron Allahu anhum sallallahu alaihi sallati amma ba wai sahabi shigo kuma sai ya dinka barin da sun shigo masallaci sun yi masa salati kama kanu yusallimuna alaihi kazalika fi hayatihi irin sallamar da suke masa lokacin rayuwarsa wa ma ahsana ma qala malikun ibn taymiya ke cewa menene magana mafi daɗi sama da abin da imam malik ya faɗa ma'ana yi mamakin kyawun maganar imam malik ibn anas da yace lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha yace ba abin da zai kyautata karshen wannan al'umma sai abin da ya kyautata farkon al'umma walakin kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudi anbiya'ihim yace amma lokacin da duk wato rukon mutane dangane da alkawarin annabawansu yayi rauni wa naqdi wa naqdi imanihim lokacin da duk tawayan imanin mutane ya dadu uwudu bi zalika bima ahdathuhu min albida'i sai ka ga sun an ba su canji a maimakon su rike sunna sai su dauki bid'o'i wa shirki da da nau'ikan ayyuka na shirka wa gairihi da wannan sa wa li hadha karihat al umma istilamal qabri wa taqbilahu wa banawhu bina'an mana'u an-nasa an yusallu ilayhi dan haka ne tun farkon wannan al'umma lokacin sahabbai suka karhanta istilamal kabari shafan kabarin annabi wa takbilahu ko sa wa banauhu bina'an suka sake masa wata katanga ta musamman mana su an yi sallo ilaihi suka hana mutane fuskantar wajen dan yin sallah dan dai duk su hana mutane fadawa cikin abin da zai kai su ga shirka qala hadin zai ibnu taymiya yake cewa wa qad zakarna an ahmad wa ghairihi annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibaihi thumma arada an yad'uwa an yanfarifa fa yastaqbil al-qibla yace an mun riga mun ruwaito magana daga Imam Ahmad bin Hanbal shi da wannan sa cikin malamai shi Imam Ahmad yayi umarni ga dukkan mutumin da yazo kabarin Annabi yawa Annabi sallama kuma yayi sallama ga Abubakar da Umar sun mara da an yi uwa sannan sai mutum ya so yayi addu'a gare shi an sarifa ya yawa kansa addu'a an sarifa to so ya juya baya fa yastaqbil al-qibla ya fuskanci al-qibla wajen addu'arsa ba zai fuskanci kabarin annabi haka imam ahmad da waninsa suka bada fatawa وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره haka dai manyan malamai cikin magabatan malamai kamar Imam Malik da waninsa duk suka ba da fatawa wa min al mutaakhirin daga cikin malamai kuwa na karshe da suka zo daga baya mislu abil wafa ibnu aqil kamar abul ibnu aqil shine ali ibn muhammad ibn aqil abul wafa al baghdadi az-zafari ina cikin malaman karni na biyar bayan hijira wa abil faraj ibn al-jawzi da jamaluddin kenan abdurrahman bin ali bin muhammad at-taymi al-bakari al-hanbali wato al-bakari saboda nasabar ibn al-jawzi tana takewa zuwa ga abubakar siddiq waɗannan manyan malamai wa ma ahfazu la an sahabiyyin wato duk da wannan suka bada fatawa cewa dai wato abin da muka ambata a baya idan mutum ya zo kabarin annabi ya masa sallama kuma mutum ya so yin addu'a to ba zai fuskanci kabarin yana addu'a ba sai fuskanci na ya fuskanci alƙibla haka malaman nan suka faɗa imam malik ya ce wa ma ahfazu la an sahabi wala an tabi'i wala an imamin ma'ruf yace ban ce wani ko daga wurin sahabi ko tabi'i ko wani wato ainihin wato ɗaya daga cikin manyan malamai sanannu annahu kas da shay'in min al-qubur lid inda indahu ban taba sanin wani ba cikin malamai wanda ya mustahabbantar da fuskantar kabari don yin addu'a a wurin kabari ba wanda ya bada wannan wala rawa ahadun fi zalika shay'a ba wani wanda ya ruwaito wani abu daga annabi la an annabi wala an ashabihi wala an ahadin min a'immatil ma'rufina ba a ruwaito ba daga annabi ba a ruwaito ba daga sahabbansa ba a ruwaito ba daga wurin daya cikin manyan malaman da suke sanannu wa qad sannafa an-nasu fi du'a'i ai da dama daga cikin malamai sun yi wallafa dangane da lamarin addu'a wa awqatihi da lokutan da suka dace a yi addu'a wa amkinatihi da wuraren da ake yin addu'a wa zakaru fihi al-athar suka ruwaito mana hadisai da ruwayoyi daga sahabbai daga tabi'ai fama zakara ahadun minhum fi fadl ad-du'a inda shay'in min al-quburi ba ɗaya daga cikinsu da ya ambaci falalin yin addu'a a wurin kabari harfan wahidan ko harafi ɗaya ba mu samu ba fi ma a alam ibn taymiya ce a cikin iyakacin bincike na wannan fi ma alam da ibn taymiya yana kawo ta dan tawazu amma zai iya rushewa gaba ɗaya amma san dan tawazu don saboda idan har ana yin addu'a a kabari abu ne da zai iya shahara akwai ababen da ba su kai muhimmancin wannan ba sun shahara ruwaya ta zo a kansu inda wannan din akwai da ruwaya ta shahara ne kamar tawazu malamai sai ce a iyakacin bincike na fa kaifa yajuzu wal halatu hadhihi an yakuna ad-du'a indaha ajwaba wa afdala ta yaya bayan ga halin da muka ambata cewa ko ruwaya daga annabi ko daga sahabi ko tabi'i babu dangane da mustahabbancin yin addu'a a wurin kabari to ta yaya yanzu wani zai zo ya ce addu'a a wurin kabari ba? har ma an fi saurin ansata. sata wa afdala kuma hatta fi balala daga ina ya samu wanda ya faɗi wannan a yau wa salafu tunkiruhu tare da cewa magabata gaba ɗaya suna kin yin addu'a a makabarta wala ta'rifuhu salaf gaba ɗaya ba su san wannan ba wa tanha anhu wala ta'muru bihi salaf sun hana haka ba su yi umarni da shi ba ta yaya wani zai zo daga karshe kuma ya mustahabbantar wa mutane haka kala ibnu taymiya da ya ci gaba da cewa wa kad aujaba i'tiqadu istijabati du'a inda hawa fadlihi an tuntaba lidhalika wa tuqsada yanzu cewa ana ansa addu'a a wurin wannan ya wajabta wa mutane su rinka da fatar wurin suna yin addu'a wa rubba inda ha istima'atun kathira mai yiwa ma za ga an mai ana yin waɗansu tarurruka a wurin makabarta din tarurruka masu yawa fi mawasima muayyana a waɗansu lokuta sanannu wa hadha bi ainihi huwa allazi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wannan ko shine ginshikin abinda annabi ya hana bi kaulihi da maganarsa cewa la tattakhizu qabri ida kala yace hatta inna ba'd al-quburi yujtama'u indaha fi yawmin min as-sana akwai wadansu kaburburan da ake mayar da idon su duk shekara sai an je an taru ko da su ɗaya ne wa yusafaru ilaiha a niki gari a yi tafiya daga wani gari zuwa wani gari dan kabarin wani shehi ko wani wali yamma fil muharram wani lokacin a cikin watan muharram aw rajab wani lokacin cikin watan rajab aw sha'ban aw zulhijjati aw ghairiha wa ba'daha wani sashi kuma na makabarta din inda indaha fi yawmi ashura akan taru a ranar goma ga watan al-muharram wa ba'daha fi yawmi arba a wani sashi na makabartu din da ake zuwa a ziyara za a ga masu kabarin sun shar'anta aje a kai ziyara don ranar arfa a wurin wannan kabari wa ba'daha fi nisfi min sha'ban a waɗansu makabartan kuma akan kai ziyara ne a tsakiyar watan sha'ban wa ba'daha fi waqtin akhar waɗansu makabartan a wani lokacin daban ba wanda muka ambata ba bi haythu yakunu laha yawmun min as-sanati tuksadu fihi ta yadda zaka an kebancewa wannan kabarin wata sananniyar rana a shekara wanda duk za a taru a je wurin kabarin kama kusadu da haka ne wa yajtama inda ataru a wannan kabari kama du arafa kamar yadda musulmai ke ranar a shekara da umarnin wa to amma wanda suke gida ko duk wata ko duk shekara ko muzdalifa ko menene ya san Allah alhaji hadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa shad mutane ko kulawar su da irin waɗancan taruka nasu a addinance da lamarin duniyar su ahamma wa ashadda shi yafi muhimmanci shi yafi tsanani sama da abin da shari'a ta ce wa minha ma yusafaru ilaihi min al-amsar fi waqtin muayyan daga cikin kaburburan nan akwai wanda ake zuwa ana ziyarta a wani lokaci sananne aw waqtin gairi muayyan wani kuma ba iyakance lokaci abin abarkatai tafi barkatai ake yi likasri du'a idan aje ayi addu'a inda hu a wurin mai kabarin wal ibada a aiwatar da wata ibada hunalika hunak kama yuqsadu baitullahi al haram al-zalika kamar yadda ake fuskantar daji